Assalamu alaikum masu saurare mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Alƙalin kotun ɗarar ma'aikata wato court of Conduct Justice Alladi ya sa an yi waje da babban lawan shugaban majalisar da ta Bukola Saraki da ake masa shari'a kan tuhumar rashin bayyana dukiya. Babban lauyan Kano Gabi ya fuskanci hushin kotun ne don sa'in sa da ya da alkalin As a personal representative of President Obama, just as you will never give up. Ita ko jakadiyar shugaba Obama Samantha Power a ziyarar aiki a Najeriya ta ce Amurka ba za ta yi kasa a gwiwa wajen tallafawa yaƙi da Boko Haram ba. Haka na rahoto ya nuna Amurkan za ta tallafa da dala miliyan arba'in don taimaka ƙasashen yankin tafkin Chadi ga yaƙi da 'yan ta'addan. Abigail Goza da ta kwato da gano 'yan Boko Haram ta yi bayani mai juyayi. Kowane rana namiji a cikinsu zai kwanta a kirjin mace har mutum goma sha biyar miji ɗaya ɗaya ɗaya zai je kwanta a kanka har sha biyar. Ita ko rundun sojan Najeriya ta yi karan batta da 'yan Boko Haram a Kareto da ke arewacin Borno inda a gefe guda kwamandan sojan ya tsallake rijiya da baya kan hanyar ziyarar Dakaru a Bama. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa Nasiru. a nasiru gambo malumfashi ɗazu da na ce ma ina da tambayoyi da zan ba kan bayanan sirri da kake cewa ya dace a dage ana samu Ah, shin kai kana gabawo bayanan sirri ne ka duba akwai gwamnatoci a jihohin nan duka ko da yake na san yanki yana da wasu dazuka masu wasu irin sunaye ma na tarihi ah, su dajin rugu su ah, dajin nan na birnin gwari su dajin gwalgore jin yankin tsafe duk su ne dazuzzukan kwarai wannan dajin rugu shine da yanka haye shiga har katsina ya wuce kuma ya tafi har ya yi dajin falgori shine ta haye a yobe ya shiga adama ya wuce har sabisa wannan daji ke magana na dajin ruhu yawwa to abinda nake nufi a wannan kana ganin kamar babu ma jami'an tsaro da suke ratsawa cikin waɗannan yankuna domin su samu bayanai wato ma'ana ana yin abinda ake kira fargar me yake faɗa fargar daji ko a fargar fargar jaji ne kai ma ka ga baka tsine sai a hankali <laughs> eh fargar jaji ake cewa eh ko kuma ihu bayan hari eh. na sai bayan hari ga an samu matsala sannan a ce kuma za a ɗau mataki wato idan ka duba waɗannan matsaloli musamman matsaloli na taɓarɓarewa tsaro a Najeriya ko musamman a arewa su waɗannan jami'an tsaro ko hukumomin tsaro da suke ta ƙoƙari don su kawo wannan su kawo ah, daidaituwa al'amari a harkar tsaro yanzu ne suke samun a yayin da suke samun kayan aiki ko kuma wato ƙwarin gwiwar ma su yi wani abu saboda idan ka duba baya ko magana wannan bayanan sai na tsaro babu, babu shi in akwai shi misali ya kamata a ce yanzu zuwa yanzu gwamnatocin wa'annan jihohi da su kuma hukumomin tsaro da ke wa'annan jihohi sun shiga sun yi wani abu sun shiga cikin wannan matsala sun in ba su kawo ƙarshen wannan matsala ba gab a ce suna gab da kawo karshen wannan matsala to magana wancan bayanan sirri muna da wannan al'ada na rashin wannan abu tun da abin inda akwai wannan bayanan sirri ko magana boko haram da muke fama da ita yanzu ai da ba mu kai a inda muke yanzu ba e, to su wannan ita musamman jihar zamfara tana da mutum ɗaya wanda kusan a harkar fannin tsaro ba a najeriya ba a duniya ma yana ɗaya daga cikin ƙwararru na magana harkar tsaro amma duk da haka wannan abu bai taimaka ma jihar ba a kawo ma ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita ta taɓarɓarewar tsaro musamman a ƙauyuka ai wannan ah, wannan abu da ke ta faruwa ba kusan ba a cikin garin zamfara gusau bane ba ah, zamfara a ƙauyuka ne na local government ƙananan hukumomi da wasu ƙauyuka da suka zagaye a ah, ita wannan jiha ta zamfara nasiru ina ga muka kawo irin maganar ta cewa akwai manyan mutane na tsaro a wajen a ina in ka lura suna yi wa ƙasa aiki ne baki ɗaya ba wai don saboda ka fito daga yanki Ah, shi kenan sai kuma ka ɗauki duk jami'an tsaro ka tafi garin ku ka ce za ka yi ah, kula da harkokin tsaron kawai a nan ba. Ha, to ai matsala ce taka ta gida yanzu. Ba ka gani misali lokacin da wannan yaƙi na Boko Haram ya kai ah, makura akwai dattawa na Borno sun sun zauna a tsakaninsu. suka nemi su kawo ma kansu a mafita akan wannan aiki a wannan matsala da ke addaba su to musamman su kansu mutanen waɗannan mutanen manya-manyan spato janar na 'yan sanda da su manya-manyan jami'an tsaro na 'yan sanda tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara ta farkar tsaro da shi wannan babban minista a harkar tsaro na ƙasa su ya kamata a ce sun zauna su ce to wannan ai matsala ce tamu ta gida ma mu aje mu da gwamnati wannan matsala ce abu ne wanda ba zai gagare mu ba ya zami mu taimaka ma mutanen mu su fita daga cikin wannan bala'i na rashin tsaro hmm. awal ah, sharif falala ah, me za ka ce mi eh, ko za ka faɗa masu sauraron sashen wasu na murar amurka irin bayanai da ah, yan kungiyar gizago da ke wannan yankuna suke faɗa don lokacin Eh, akwai lokacin da kake cewa sai su ta bugu waya kai ma sai ka ji kamar kai ta zubar da hawaye gaskiya ne wato kamar yadda ka faɗa a gabatarwa ka ko na bayani eh, ƙungiyar gizago ƙungiya ce da take tattare da ɗimbin al'ummomi wanda akalla muna da membobi kusan sama da mutum dubu uku a faɗin tarayyar najeriya kuma jihar zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da take ba da gudumawa wajen bunƙasar gizago mayafi yawan 'yan jihar zamfara sun san da kungiyar gizago saboda su shugabannin jihar na gizagon tsayayyu ne domin suna amfani da kafafen yada labarai wajen wayar da kai ilmantar da kai kai tallafi kai gudumawa musamman dama ya manufar kungiyar yana ɗaya daga cikin wayar da kai kuma bisa wannan matsala da ta faru a kwanaki a matsayina na shugaba na ƙasa shugaban zamfaran ya kira ni yake ce mun akwai wani shiri da suke yi na wayar da kai a kan al'umma domin yadda jama'a za su yi su dinga kare mutuncin kansu da kuma kare martaba kansu domin kaucewa aukuwar irin waɗannan abubuwa da ka iya shigo su fito ah, gaskiyar magana shine ah, matsalar zamfara matsala ce da take da bukatan da wanda yake ko in ce da bafulatanin da yake a riga da ɗan bokon da yake a cikin gari da ɗan bokon da yake a wajen gari da ma'aikaci da ɗan kasuwa da ma ko menene a zo a ka fahimci juna a ɗauke siyasa saboda abin dole sai an ɗauke siyasa a kayi kada a dinga kallon saboda ba wane bane a gwamnati ya sa ai ba a samu zaman lafiya ba ko kuma a ce saboda wane ne yana iya kokarinsa saboda ba a so ya kai ga inda ake so ya cimma na nasarori sai ai ta haifar masa da matsaloli wannan dalilin ya sa za ka kasa ganin baki ya zo ɗaya akan wasu al'amura kana nufin wannan abun akwai naga ka fara kawa kana nufin kashe-kashe ko talauci ko wasu matsaloli a wannan yankin akwai abin da ya shafi siyasa a ciki akwai abin da ya shafi siyasa saboda na ɗaya abin za ka dinga gani akwai baƙin ciki da ɓacin rai a cikin yadda al'amarin ya faru kamar yadda na faɗa maka abin yanzu ya ɗauki kusan shekaru shida yana faruwa kai tsaye ba za ka danganta abin ga wani ɓangare na siyasa ba ka ce shi ne domin mutanen nan da suke yin wannan aika-aika kamar yadda Ah, bincikenmu ya gano bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari majoritin waɗanda suke shiga za ka ga musamman ake shirya wa gari a je a farmaki garin kuma a doshi wani gurin kuma a kasa tara waɗannan mutane har su kai ga inda ake son su kai idan yanzu aka yi tara-tara aka kashe mutum biyu ko kuma wani bayani ya samu cewa an kashe mutum biyu a gari kaza to za ka ga wannan al'ummar wannan yankin suna cikin ɗari-ɗari domin abin da bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba za ka ga an yi shirin ramuwar gayya an je an farmaki al'ummar an yi hai ɗaukan me ake kira harin ɗaukan fansa sai ka ga gaba ɗaya an kashe al'umma da yawa Ah, kamar da na faɗa irin waɗannan abubuwan sun faru a garuruwa da yawa za ka ga cewa ai an kashe an yi tara-tara an kashe irin waɗannan mutane mutum biyu uku sai ka ga kuma an yi hawa na musamman an zo an ƙone garin to kaga su dole akwai bukatan tsakanin karamar hukuma kaza da karamar hukuma kaza da kuma ita kanta rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar su haɗa wani kwamiti na wucin gadi wanda za a dinga ɗiban dukkanin al'ummar da suke cikin wannan ƙauyuka a zuba su su dinga ran gadi kuma a ba su isassun kayayyakin aiki wanda zai taimaka a ba su dama yadda za su dinga sadar da bayanai ta yadda dukkanin wata mota ko mashin da zai shiga ko ya wuce a tabbatar ana da rijistansa kuma ana da bayanin ina zai je da ina zai fito domin maharan suna amfani da irin manya-manyan baburan nan ne kaga sun shiga abun kamar abin nan zaka ga sun ɗauki baburan fiye da hamsin yadda ka san kamar wani tashin tashin gari fu sun yi sun gama sun sha to irin wayannan mashina ko ba komai idan man su ya kare za su zagayo su shigo cikin gari su sha mai kaga akwai bukatan a sa idanu a tabbatar da irin cewa waɗanne irin mutane ne suke zariya a tsakanin waɗannan ƙauyuka domin su 'yan ƙauyukan su samar wa kansu maslaha da kuma tsaro. The voice of America. haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yusuf Sambar cikun na ƙungiyar Izala, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin da ya fara a baya, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙabilun yankin tsakiyar Najeriya ko Middle Belt. Ga Mr. Mark Amani. Mai magana Mr. Mark Amani, wanda aka aka fi sani da President na Middle Belt Progressive Forum. shugaba na kananan kabilun arewacin Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. A gaskiyar magana kowa ya riga sani kuma mun sha ko da shike wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda wadansu dalilai to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya saboda haka a kullum kiran da nake yi a gaskiyar magana idan za mu fito mu gaya kanmu gaskiya ko shakka babu babu irin matsalan da za mu samu makamancin irin abin da muke gani a yau domin duk mutumin da yake a najeriya musamman kuma arewacin najeriya har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin maguyacin hali irin wannan gaskiyar magana ƙarya ce ana misali idan aka koma ta bangaren addini mutane a nan suke ci suke sha in aka koma ta bangaren shugabanci ma haka yake to amma shin gaskiyar magana idan har za mu yi murinka rinka kirkiro rigingimu saboda biyan bukatun kanmu ko kuma biyan bukatun wurin su mutanen sannan muna ta wulakanta kasan nan domin kasan nan a yanzu maganin da ake ciki gaskiyar magana muna dai zama ne kawai amma ba yadda ya kamata mu zauna ba so kiran da nake kokarin in yi anan nan shine na san akwai maganganu na manoma da makiyaya akwai maganganu dama na boko haram akwai maganganu na empowerment na tallafawa matasa marasa aikin yi to ire-iren waɗannan abubuwa sun haddibi kasan nan wadansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci talauci talauci kushin idan talauci na damun mutum shikenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu shin in ka tada rigingimu watakila kana da iyalai kana da iyaye sai ka tada rigingimu shin ina za ka zauna ina iyalanka za su zauna ina ne iyayenka za su zauna kaga kai baka zauna lafiya ba iyayenka ba su zauna lafiya ba iyalanka ba su zauna lafiya ba saboda haka ni ina kira musamman a kan maganan matasa to mu bar yaudarar al'umma kullum aka tada zance mu ce talauci talauci ni na san cewa akwai matasan da ko da za ka biya su ka ɗauke su aiki ka biya su dubu ɗari ɗari wallahi ba za su yi aikin nan ba to maganan talauci shin gaya min yadda za a yi da irin waɗannan abubuwa so idan aka tashi magana sai a rinka kamar ma ana ta ƙarfafa su ne dama su rinka wurin abubuwa saboda talauci to talauci dama rashin gudar allan dan arewacin najeriya shi yasa duk waɗannan bala'o'i suke ta cin domin idan ka dubi duk fadin najeriya duk inda ka je kadarorin da wannan gari yake da shi cikin kashi ɗari ni nake tabbatar maka na taka najeriya na taka wurare daban-daban duk irin abin da ka gani dama ko na sha'awa ne ko makamanci kana tambayawa za ka ji an ce maka yi san arewa shi ke da shi. Shi ma Sheikh Yusuf riga cikin ya ce haƙuri da juna da kuma yafiya ne kaɗai za su tabbatar da zaman lafiya wanda sai da shi ake samun ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji muryata suna na Yusufu Muhammad Sambari ga mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna to ni kiran da nike yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya to a ƙa'idan musulunci idan aka samu mutum ya yi zamba cikin aminci akan wani abu da aka dora shi shugabanci a kai to a ƙa'idan musulunci a abin da na fahimta ansar abin ake yi a maida Tilmalin, gwamnati kuma in akwai wani aikin gwamnati a hannunsa shi a cire shi a sa wani wanda yake amintacce to a nan ni abin da nake gani babu shakka an so irin wa'innan kudade, ba za a ce yana da laifi ba to sai dai kuma ni a iyakar wa fahimtar kada gwamnati ta ɗau dogon lokaci ta mai da aikin da za ta ci gaba da yi ma al'umma shine wannan binciken kadai ya kamata ita gwamnati ta mai da hankali akan yi ma talakawan ƙasar nan aiki musamman ita wannan gwamnati ɗari bisa ɗari talakawan najeriya sun ba ta goyon baya yadda ya kamata har an kai matsayin talakawa suna sayan scratch card waɗanda yake za su tara kuɗi a asusun yin kamfen ma ainihin gwamnatin apc don mai girma shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari ya ci zaɓe kuma ga shi allah mai girma da ɗaukaka ya kai shi ga nasara an ci zaɓen to kada mashawarta da suke kewaye da mai girma janar buhari irin ministoci da sauran masu ba shawara kada a manta da ainihin ci gaba da yin aikin da zai taimaka ma kasan nan duk gaba ɗaya mu a matsayinmu na masu wa'azi wa'inda muke bin hanyoyin kasan nan muna zirga-zirgar tafiye-tafiyen wa'azuzzuka hanyoyin kasan nan gaba ɗaya sun lalace bayan haka za ka ga cewar mafi rinjaye in an samu rashin lafiya mai tsanani sai an bar ƙasan nan an tafi wata ƙaramar ƙasar da bata kai Najeriya arziki ba kamar irin su Indiya, kamar irin su Masar, kamar irin su dai makwabtanmu. To kaga ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali kan gine-ginen manya-manyan asibitoci da gyare-gyaren wa'innan hanyoyi da harkar abin da ya shafi ilimi da ainihin ɗaukar yaran nan matasa aiki da ainihin duba guraren da abubuwa suka lalace a ƙasar a fi mai da hankali a kan haka kada ainihin an so nan dukiya da ake yi ya ɗauke hankalin gwamnati ya zamanto ba a mai da hankali a kan aikin da ya kamata a yi ma 'yan ƙasa mutanen najeriya ba saboda haka nike kira zuwa ga gwamnati da ta mai da hankali ta la'akari da wa'innan abubuwa yanzu muna ganin yadda matasa suke zube a duk unguwar da ka shiga za ka ga ɗimbin matasa wa'inda sun gama makaranta ba aiki wasu sun gama digiri wasu sun gama masters wasu sun gama nce wasu sun gama secondary school ba su da halin da za su ci gaba da yin makaranta ta gaba to bayan wannan suna nan zaune stranded ba sana'a to a kirkiro da hanyoyin da za a koya ma yaran nan sana'o'in hannu domin gaskiyan magana gwamnatin tarayyar najeriya da jihohi da lokal gamman ba su iya ba ɗimbin yara matasan ƙasan nan aiki gaba ɗaya amma in an koya masu sana'o'i na hannu wani a koya mai planning, wani a koya mai wayarin wani ya koyi aikin kafinta wani ya zama makaniki na mota wani na babur wani na kaza wani na kaza to wannan shi zai sa ainihin gwamnati ta samu sauƙi a kan irin wa'innan abubuwa da yake faruwa a ƙasar nan to ina ganin in gwamnati ta ɗauki irin wannan salo da irin wannan tsari babu shakka za a samu ɗimbin nasarori akan abubuwa da ake so a cimmawa a ƙasar nan insha Allah. da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.